safiyar asabar sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1438 daidai da goma ga watan jun shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 107 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin usrat al mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiyyah na kawo mana nasoshin qurani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu inganci da fassarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje mata farkin kafirai sawa'un waɗannan kafiran kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara ko ko zuriyan maguzawa ne irin farisa da ruma da makamantansu Allah ubangiji saka mashi alkhairi muna ta bibiyan ibnu taymiya inda yake mana karatu akan matsalolin da suke da alaka da kabari da sallah a wajen kabari da addu'a da makamantansu me ya halasta me bai halasta ba zamu tashi inda yake cewa wa fi sahihi muslimin an jundub ibn abdullah qala sami'tu an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu sahabi jundub ibnu abdullah radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana fada qabla khamsin qabla an yamuta bi khamsin kwana biyar ya rage lokacin kafin manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu naji yana faɗan wannan magana yana cewa inni abra'u min ila Allah an yakuna li minkum khalilun ni na barrantu zuwa ga Allah daga a ce ina da khalili a cikinku ina da wato masoyi wanda sanda nake mishi zai hana na ga shi in yi kuskure fa inna Allah a'a eh gaban da ke saman nan to to kuma wancan gaban wa fi sahihi annahu bukira lahu kanisa bi ardil habasha a cikin ainihin wato as-sahih a cikin bukhari kenan an ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata coci a kasar habasha wa zukira min husniha wa tasawira fiha aka ambaci kenta da kuma hotunan da ke cikinta faƙala sai manza Allah ya ce ula'ika idza mata fihimul rajul salih waɗannan mutanen sun kasance idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu banau ala ƙabarihi masjidan sai su gina masallaci a ainihin kan kabarin shi wa sawwaru fihi tilka tasawir sai kuma su yi waɗannan hotuna su yi hotunan shi ko su sassaka mutum mutuminsa su sanya a cikin masallacin ula'ika shirarun khalq za Allah ya ce waɗannan su ne mafi sharrin mutane mafi tsiya a cikin mutane inda Allah yawm alkiyama a ranar alkiyama a wurin Allah Allah ka tsare mu wa hadhihi fi sahih mala ya ce waɗannan suna cikin ainihin as-sahih na Bukhari ken wa fi sahih muslim an Abdullah ibn Jundubin, an bin Abdullahi Kala, qala sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu ce na ji manzan Allah yana faɗan wannan zance kwana biyar kafin rasuwarsa yana cewa inni abra'u ilallahi Allah an ya kuna kun khalilun na barranta zuwa ga Allah daga a ce na riki wani a cikin ku a matsayin badadi fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah ubangiji subhanahu wataala ya rike ni babban masoyi kamar yadda ya riki babana Ibrahim alaihi salam babban masoyi gare shi walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhastu Aba Bakr khalila da a ce zan riki wani a cikin al'ummata ya zame mini masoyi wanda ba na ganin laifin shi to da sai ya zama sayyidina Abubakar shi zan rika radiyallahu anhu ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid manzo Allah ce ku tsaya ku ji an samu waɗanda suka rigaye ku wanda suka zo gabaninku suna mai da kaburburan annabawansu masallatai ala ta tattakhidul ƙubura masajid lalle kar ku sake ku mai da kaburbura su zama wurin sallah fa inni anhaakum an zalika ina hana ku ku bar wannan abu al-imam muslim ya fitar da wannan riwaya haka al-imam abu awana a cikin mustakhraj ɗinsa na sahih muslim haka al'imamu abubakar ibn abishaba cikin musannaf da kuma ainihin wato wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba dukansu daga sabi jundubu dan abdullah radiyallahu anhu wa fi sunani anhu annahu qala haka nan a cikin sunan ce, la tattakhidhu qabri ida kar ku maida ainihin kabari na ya zama wurin biki da za a dinga zuwa lokaci bayan lokaci wa sallu alayya haithu ma kuntum duk inda kuke ku yi mini salati fa inna salatakum tabluguni. Salatunku yana riskata daga duk inda kuke wannan riwaya al Abu Dawud ya fitar da ita haka al Ahmad da Bazzar dukkanin sun fitar da ita da al-Imam al a cikin Shu'abul Iman da al-Imam sanani a cikin ainihin musannaf dinsa dukkanin sun fitar da wannan riwaya ce sahihiya insha Allah wa fil Muwatta'i wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala a cikin muwatta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito ya ce Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah karka bari karka bari kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta mishi ishtadda ghadabu ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida manzo Allah ya ce tsananin Allah tsananin fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane wanda suke mai da kabarin annabawansu ya zama masallatai wa fil musnadi wa sahihi abi hatim an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala yace a cikin ainihin wato musnad na limamu ahmad da sahih na abu hatim shine ibn hibban kenan daga ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace inna min shirarin nasi man tudrikuhum saatu wa hum ahya na daga cikin mutane mafiya sharri a cikin halittu waɗanda tashin alkiyama za ta riske su suna rayu ma'ana waɗanda su hura ƙaho da za a yi na ainihin fa'iza na fi suri na nafkatan wannan huri da za a yi na farko to shi ne zai sa su mutu waɗannan su ne mafi sharrin anin halittu kamar yadda riwaya ta tabbata a cikin sahih bukhari dan za su wayi gari ba sa jin tsoro na Allah subhanahu wataala ba sa kunyar junansu ba sa kunyan ainihin halittu za su wayi gari suna yin duk wani barna da fasadi a kan titi kamar yadda awaki suke wannan shi ya bayi ba su kasance shirarul khalq za a wayi gari a cikinsu wanda yake da tauhidi shine kawai wanda ya taba jin labarin ana faɗan la ilaha illallah kamar da ainihin hadisin huzaifa ya nuna wannan su ne mafi sharran halittu Allah ka tsare mu wallazina yattakhiduna masajida irin su kuma su ne kuma masu maida kabari masallaci su ma mafiya sharran halittu ne kwatankwacin waɗancan na ƙarshen zamani al ahmad ne fitar da wannan riwaya kamar da malamin ishara da al-imamu ibnu abi shayba da al-imamu hibbana dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan Mas'udin radiyallahu anhu wa ma'ana hadhihi al-ahadith mutawatirun anhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama bi abi huwa wa ummi wa kadhalika an ashabi yace ina baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fansar uwata da ubana waɗannan hadisai da suke ishara zuwa ga haramcin bauta a kabari da Tsorata da manzan Allah sallama ya yi a kan kar a yi bauta a kabarinsa da addu'a da ya yi a kan Allah ya tsare mai kabarinsa daga zama wurin bauta da irin labarin da ya bayar na narkon azaba da rashin arziki na halittu waɗanda suke yin bauta a kabari ya ce irin wannan ma'anar ta zo ta ko'ina daga gun ainihin manzan Allah sallama an sami hadisai birjik da suka da wannan ma'anar wani daga cikin almutawatirul ma'anawi ke akwai almutawatirul lafzi mutawatir shine hadisi wanda ya zo ta ko'ina wanda zuwan shi ta ko'ina ya bayu zuwa ga cewa ba zai yi ya zama ƙarya ba da haka ba a lissafa shi a cikin hadisai waɗanda ake takharijin su a ce sun inganta ko ba su inganta ba to ana raba shi gida biyu akwai almutawatirul lafzi wanda lafazin shi ne ya zo mutawatir ko kuma almutawatirul ma'anawi shine kamar irin wannan kamar shafa akan hufi da makamantansu kamar mutawatirin lafazi shine kamar man kazaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari an ce sahabbai sama da ainihin sabai suka rawaito riwaya ire-iren waɗannan karanta tafin al-Imam Suyuti al-Ali al-Mansura fil hadisi al-mutawatir ya tattauna akan ire-iren waɗannan ainihin masailu din to wannan yanzu yana daga cikin mutawatir al-ma'anawi duk da ba a samu lafazi kwaya ɗaya ya zo haka birjik ba amma lafazza daban-daban sun zo da ma'anar take bayuwa zuwa ga abu guda dangane da haramci na bauta a kabari nuni zuwa ga kyamatar da mutane zuwa ga ainihin bauta a kabari nuni zuwa ga asara da rashin arzikin waɗanda suke wannan irin addini Allah ka tsare fahadar fa yunha anu. wannan shine abin da ake hana ka kai ya kai musulmi mene din ministi hadil kuburi masajid na ainihin mai da kabari masallaci Mu lima amara bihi mara wa shar'u min salami alal mota wannan abin da ake hana ka kai ya kai musulmi na yin ibada a kabari ka sani da cewa ya sha bamban ya raba rana da abin da aka umarce ka kai na sallama ga kabarin matattu wa du'a ilahum da yi musu addu'a da nema musu gafara fa ziyaratul mashru'a min jinsi tsani ziyarar da aka shar'anta tana wannan nau'in na biyu ne yi musu sallama da yi musu addu'a wa ziyarar mubtada'a min jinsil awwal ita kuma wadda take ta bid'a ita ce ta farkon mai da kabarin wurin ibada fa inna nahayahu an ittikhadil quburi masajid yadmanu an nahaya an bina'il masajid alaiha domin hani da aka yi na mai da wurin masallaci yana nuni zuwa ga hana gina masallaci akan kabarin wa an qasdi salati indaha sannan yana nuni zuwa ga karkana faci sallah zuwa ga kabari wakila kilahuma manhiyun anhu duka biyun gina masallacin ko koyin sallah a sanya kabari gaba dukkaninsu an hana bittifaqil ulama gaba ɗaya malamai sun haɗa akan haka fa innahum qad nahaw an bina'il masajidi alal malamai sun yi hani akan a dinga gina masallatai akan kabari bal sarrahu bi tahrimi zalika kama dalla alaihi nas hasari ma malamai sun fito karar sun ce haramun ne kamar yadda nassoshin sunna suka nuna haramci wattafaqu aidan ala annahu la yushra'u qasdu salati wa du'a illa al-qubur haka nan malamai suka ittifaki akan cewa ba shari'a bane ba addini bane ka nufaci wani kabari dan ka je kayi sallah ko dan ka je kayi ma ka addu'a a kabarin walam yaqul ahadun min a'immatil muslimina anna as-salata indahu wa du'a indahu afdalu minhu fil masajid al-khaliya min al-qubur an al babu wani malami a cikin musulmai a cikin malamai a imma na musulunci wanda ya taba cewa wai yin sallah da yin addu'a a wurin da kabari yake ko a masallacin da akwai kabari a cikin shi ya fi falala ya fi ainihin daraja fiye da yin addu'a a inda masallaci ne amma ya tsiraitu daga kabari ce ba malamin da ya taba faɗa haka bal yadda ma abin yake ittafaqa ulama'ul muslimina على wa du'a a fil المساجد التي Lam Tubna. alal quburi afdalu min as-salati wad-du'a'i fil masajid allati buniyat alal qubur hasali ma malaman musulunci sun yi ittifaki ne a kan cewa yin sallah da addu'a a masallatan da babu ƙabari a cikin su yafi falala da inganci fiye da yin sallah da addu'a a masallatan da suke da ƙabari a cikin su salatu wad du'a fi hadhihi kai ba ma haka ba yin sallah da addu'a a waɗannan din waɗanne masu kabarin a ciki manihiyun anhu makruhun bittifaqi an hana abin kyama ne da haduwan malaman ya kawo maka abin ne mataki mataki cewa babu wanda yake shari'a ne sannan babu wanda yace yi a mai kabari yafi inda babu kabari yace kai akasin haka ma suka fara cewa yi a inda babu kabari yafi yi a inda akwai kabari sannan kuma suka ce yi a inda akwai kabarin ma babu kyau haramun ne wa qad sarraha kafirun minhum bi tahrimi zalika da dama daga cikin malamai sun fito karara sun ce yin sallah a masallacin da yake da kabari haramun ne bal wa bi ibtalis salati fiha suka ce ma an yi bata yi ba wa in kana fi hadha niza'u ko da yake a wannan gabar ta karshe akwai rigingimu tsakanin malamai akwai sabani game da idan mutum ya je ya sallafa wannan sallah da ya azhar ko la'asar an karba tayi ba abun shi bashi ko ko sai ya sake karanta littafin ainihin wato ainihin al'amatul albani na magana akan kabari da abin nan ittikhadul kuburi masajid tadhiru sajidi min ittikhadul kuburi masajid wal makasudu huna anna hadha laysa biwajibin wala mustahab abinda ake so ka fahimta anan cewa yin irin wannan aiki na yin sallah a makabarta ko yin addu'a makanka a makabarta ba wajibi bane ba ma mustahabi bane bittifaqihim da ainihin ittifaqin malamai bal huwa makruhun bittifaqihim kai malamai ma sun yi ittifaqi akan karhanci wal fuqaha qad zakaru fi ta'lil karahati salati fil maqbarati illatayn yace malaman fiqh sun ambaci illa guda biyu waɗanda a dalilin su ne aka karhanta aka kyamatar aka ce kada a yi sallah a makabarta sun ambaci illoli guda biyu na yi dalili illa kina na ɗaya a hidahuma illa ta farko najasatu turab suka ce abinda ya sa aka ce kada a yi sallah a makabarta saboda ƙasar da ke cikin makabarta rairayin wannan wajen to tana da najasa bi ikhtilatihi bisadidil mauta saboda ƙasan ta cakuɗe da sadid shine wato mugunya ɗiwa ragargajewar dattin ko wato fus kenan fus a pus datti wanda ya lalace na jikin matattu ya ragargaje ya saje da ƙasa Allah wa ƙasa baiwa na tanarkar da maddojin da aka sa su a cikinta ta koma da su ƙasa to wannan sajewar da suka yi suka zama ƙasa ya mai da shi ya zama datti saboda mene saboda sadid gashi nan sadid shine kamar da Allah yake cewa ah, wa yusqa min ma'in sadidin ko wa ai ah, ana shayar da yan wuta min ma'in daga wani ruwa sadidin masu fassara malamai suka ce ai misli sadidin wani ruwa mai datti kamar ruwan ɗiwa na ainihin mugunya ciwo kamar yadda ake cewa rajulun asadun ai mislu asadin yi kama da zaki wasu malamai suke ganin wannan tashbihi ne wanda yake balik an cire ainihin adat da sauransu kamar yadda Allah yake cewa abin nan shajaratin eh, mubarakatin zaituna ai shajaratin mubaraka mislu zaitunatin kuma kamancin haka akwai maganganu da dama da malaman nahu suka yi game da halaccin irin wannan badali ko a tsafu bayanin kufiyuna da ainihin al'imamu abu ali alfarisi suna ganin halarci malaman basara suna ganin ba shine ne daidai ba wannan dai wata magana ce daban a takaice a a sadid shine ruwan diwa ko mugunya wa hadhihi illatun illatu man yufarriqu bainal alqadimati wal haditha to wannan ita ce illar mutanen da a cikin malamai wanda suke ganin akwai bambanci tsakanin tsohuwa da sabuwar makabarta cewa tsohuwa wadda ta riga ta juye ta zama ƙasa ba za a iya yin sallah a cikinta amma sabuwa wacce ana iya jin wari ko idan an yi damuna a ga mugunya na fita daga kabari ko kuma ake ganin har yanzu sabuntatta ba ta kai lokacin da za a ce babu ragowar jiki a cikin kabarin ba suka ce wannan sallah bai halasta a cikinta ba amma waccan tsohuwa ta shekara arba'in da arba'in suke suke iyakancewa a ce an rufe gawa ta ƙarki bayan shekara arba'in ba sake rufe gawa ba suka ce ya halasta wannan illa ce mai rauni karanta a kamun zanaji wa uha ta mala albani rahimahullah ce wa hadhihi illa fi sihhatiha niza'un wannan ita kanta wannan illa akwai tababa da rigima akwai ingancinta liktilafil ulama fi na jasitin turabe alqubur saboda na farko akwai sabani tsakanin malamin shin da gaske ne wannan ƙasa ta kabari shin najasa ce ko mai tsarki ce ƙasa cikin makabarta wahiya min masailin listihala wanda wannan a cikin fiqh na daga cikin masail na al istihala akwai mas'ala sananniya a gun malaman fiqh da suke ce mata mas'ala ta al istihala ba malaman fiqh kadai ba malamai na kimiyya eh, su ma suna da mas'ala ta al istihala ana ce mata da turanci transformation kenan da turanci gama gari ko kuma da turanci irin na malaman kimiyya shine ainihin wato metamorphosis metamorphosis istihalatul ashiya yadda abubuwa suke canzawa su koma wasu jinsi daban idan suka koma wani jinsin me ke zama hukunce-hukuncensu alal misali shi a suna cewa akwai istihala tabi'iyya akwai gairu tabi'iyya akwai natural transformation akwai kuma uh, artificial ko unnatural transformation uh, maniyi da miji ke zuba ma matarsa a cikin mahaifa yana caccanzawa ne har ya zama mutumin da za a haifa ta hanyar transformation ko ya yi nasu in kuntun fere min sai na na kun min turabin ma min nutfatin ma min alakatin mukhallaqatin wa ghayr linubayyana lakum wa nutiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma sun har dai karki ko alaka mudga kaza kaza kaza to duk wannan canje canjen istihala ce tabi'iyya Allah ne yake yin ta ina fata mun gane wannan haka girman da mutum yake istihala ce tabi'iyya akwai canzawa da ainihin wato dan dan dan ice yake daga danye zuwa nunanne bayan ya nuna zuwa rubabbe in ba amfani da shi ba

wa zai kawo muku rana ta ga duk wannan canje-canjen suna nan da ku kuma istihala ghairi tabi'iyya wanda dan adam ke yin ta'asiri a wajen samar da ita wanda tana iya faruwa ko dai ta hanyar sanya wata madda a cikin wata kamar da ake hada kayan miya abuwa ne daban-daban sai su mai da wannan haɗin ya zama sunan shi miya kamar da ake hada giya tsakanin gero da siga watakila da wani preservative da wani wane ne sai zama giya ko duk wannan abin ne transformation ta wanda yake zai zama an hada madda ce lafiyayya wato mai tsarki da wani abu wanda bai da tsarki don suka cakuɗe hukuncin mai za a basu shine inda matsala take zuwa shine kamar ƙasa ɗin tana da tsarki sai aka zubar da jini misali mu ce nan alade akai ko aka yadda mushe akan ƙasa ko bola kaga bola ai ƙasa ce asali mai tsarki za a zo a ta zuba ainihin da dattin mutane domestic weight a zuba ragowar abinci a zuba pampers a zuba kashi a zuba fitsari komai a zuba daga baya kuma sai su takuɗe da junansu sai su zama taki kuma sai a riba sai a kai gona sai a zuba mashuka shuka sai ta rayu akai to ina hukuncin wannan abincin ina hukuncin ruwan ban ruwa wanda ake yin bayi da shi ga gona wanda ke tawa daga kwatani da drainage na mutane ina hukuncin ruwan sokawai da akwai wannan magana akai wanda zai zama ya yi an kwasa an je an sa ko chemical ko na makamancin haka an yi separating ɗinsa ina hukuncin giya idan ta lalace ta zama kunu giya tana iya ta lalace zama ta tsinke kamar da kunu ke tsinkewa eh, ta zama ainihin wato abin nan ina hukuncin najasa in ta fada cikin rijiya kamar dabba ta mutu a cikin rijiya tun wannan yana cikin ahkamul istihala malaman fiqh musamman na da da suke masu mutawwalat za ga suna yawaita maganganu akan su akwai wanda yake kaman ah, wanda yake musababat din shi shine haduwan wani abu da wani akwai wanda yake musabbatin shi shine wuta idan wuta ta kona abu kamar kamar kamar kashi idan wuta ta kona shi ya koma wani kambori haka ya bushe ana dandakawa har magani wasu suke da shi akwai yan tauri suna yin wani magunguna da shi suna ma sha suna shan ruwan kwata da yashi na can kasa din dina hukunce hukuncen waɗannan sannan akwai bayani akan watan a a ƙasar titi wannan na namun shawara waɗanda motoci ke tako kwata takalmin mutane ya tako kwata ya zo ya taka ya wuce sai kuma mutane su zo su hau kai shi sallah ranar juma'a da akwai magana akan wani shi za mutane suke cewa suna ta fada akan fikihu ba su ma san me fikihu ba wallahi ba su san me don wannan karatun ba su san shi ba ma kuma a cikin fikihu ne din kai sun ce fikihu to wai risala ce fikihu shine shine al-awwal wal misala ka tambayi malaman fiqh na gaskiya irin su al-qadiyya wanda suka san me fikin malikiya wanda za su maka tarihin malikiya da tarihin maliku da ƙa'idojin fiqh nasa ba wai kawai wani output na wani malami kwaya daya output din malikiya na wani malami kwaya daya ka ce akan shi kake ba wannan wannan dakikanci ne jama'a da motsuwa da aljanu da suke murda kan wasu mahaukatan malamai wasu mahaukata da ake ce malamai a kasar nan wallahi mahaukata ne mafi mafiyansu aljanu ne a jikinsu shi ne za ka yi suna irin wannan maganganu jahilai kuma su ta musu kabbara so a haka daga ciki akwai a cikin istihala akwai bayani akan addibak abin nan jima jima da ake wa kaya da ake mafata da rini da ake ma kaya a saka musu kolo mafi yawan kayan da muke saka dinnan ai rini ne auduga da madda farace to me aka saka musu sannan akwai magana akan aiki da ake yi a laboratory a separating wani abu daga jikin wani a sa sa mashi madda kimawaiya a sa mashi chemical a bambance wannan da wancan duk malamai suna magana akan wannan malamai suna magana a zamanance akwai conference da aka yi a kwanakin baya a musamman akan abinci da sauran consumables da ake kawo su da kashin turawa wanda suna dauke da preservatives abubuwan da suke hana su su rube da wuri ga suna a cikin kwalaye da gwangwanaye da mazubai iri daban-daban duk ba a ɓame su sai an sa musu preservatives sai an sa musu ainihin abubuwan da za su hana su lalacewa da wuri conference aka yi musamman a ainihin kasar kuwait akan daga cikin abubuwan da aka tuna kan conference din shine akan ina hukunce hukunce wannan abubuwa a musulunci na hukunce hukunce da suka shafi kifin gwangwani man gwangwani tumatirin gwangwani eh, nonon gwangwani kaza komai za ga shi a matse a cikin kwali ko a cikin gwangwani ko a cikin wani mazubi ko a cikin wani take away ana ci ko ana sha ko ana amfani da shi ko ana buroshi da shi ko ana shafawa a jiki waɗannan mai na shafawa da abin da ake sakawa na magunguna da sauransu duka musulmai suna amfani da su kuma akwai wasu mawad waɗanda fi asliha ba masu tsarki ba ne ko kuma ba san su ba ina hukunce hukuncen su duka wani a cikin ainihin ahkamul isti'ala istihala tun daga man shafawa tun daga magani tun daga magi da sauran sinadarin da ake sakawa a miya da magin gwangwani da kifin gwangwani da kazan gwangwani da komai da kasani sani da ake kawo da kasan turawa wataƙila don munan har yanzu akwai ragowar talauci ne ba irin wannan muke ci gaba ɗaya ba amma an ka je inda babu irin wannan talaucin je ka kasa maka gani hatta lemu da apple da abarba wanda ake ganin su ma ɗabi'iya ɗin su ma an maida su hybrid su ma na gwangwani ne da na kwali za a gansa aka sibul kamar jikin jariri babu wani tabo a jikinsu su ma daga can abin nan kasashen arna ake kawo su daga argentina da brazil da singapore da malaysia da makamantansu ake kawo su kasashen arna da na musulmai to yana hukuncinsu dole yana cikin ahkamun istihala akwai hukunce hukuncinsu daban da dama, akwai wanda ya halasta akwai wanda bai halasta ba akwai wanda aka yi sabani akai alal misali shine giya ko da ta koma kunu sun musulunci suna kyamata ba sai dai amfani da ita ba saboda suna cewa duk abin da yake asalin shi haramun to baya zama halas idan dai haramci na da alaka da asalin maddasan amma duk abin da yake haramci fari'i ne a kansa to idan aka cire abin da yake haramci zai koma halas Shi ne kamar ruwa na ainihin wato abin nan ah, alba'ula sokawai sokawai inda ruwa yake zuba a kicin ko a toilet kaga ruwa abu ne wanda take madda mai tsarki to sai ya haɗe da dattin wanke-wanke da dattin fitsari da dattin kashi idan ya koma ya settle aka ɗebo ruwan nan a gan shi lafiya lau babu wari babu komai ko aka ji aka mishi wani siddabaru ya zama lafiyar shi lauko to ya koma asalin shi ne zuwa nan to ita ko giya abinda aka kira da suna giya dama haramun ce to ko da ta rikice tana nan a matsayin haramun akwai da kuma shari'a ta zo da bayani a kansu kamar mene kamar jima an samu nasiri ya magana akan an je mai fata ayyuma ihabin bubira faqat to wannan ya zai mai tsarki haka ƙasa duk abin da ƙasa ta narke shi ta mai da shi ya zama shi ma ƙasa to ya ɗauki hukuncin ƙasa don nama ita ce asali ya ɗauki hukuncin ƙasa da aka duk gawa da ta narke ta zama ƙasa sunan wurin ƙasa za a iya yin za a ɗaukan hukuncin shi a matsayin ƙasa duk da an hana an haramta sallah a wurin amma bai nufi idan ka taka wurin da akwai kabarin ya zama a ce ka taka na jasa bai nufi in ta taɓa jikinka na jasa ta taɓa jikinka saboda ta zama ƙasa ina fata fahimci wannan haka alal misali idan aka ɗebi bola taki na bola wannan taki na gargajiya aka kai gona aka zuba to wannan taba shin da kai baka taba najasa ba matukar ya zama sunan shi kawai a taki din haka takin zamani wanda ake shi daga kashi don ka taba shi bai nufin ka taba najasa saboda an yi tahawilinsa zuwa ga wani abu can daban suna da maganganu da yawa da suka yi wasu suna ganin kamar kashi kamar takin zamani cewa haramun ne ma saboda ai asali kashi ne kuma za'iɗi wato haramun ne a akan kanshi haramcin shi ba irin haramcin wani abu ne wanda barna ta mai farko ba ta bujiro a kan shi ba ba kamar misali gawa akuya ba wadda akuya asali halas mushe da ta yi shi mai da ta haram shi ya haramta jikinta ko ya mai da ta najasa to idan ya juye ya koma kasa suka ce ba kome suka ce amma kamar kashi wanda yake an san kashi ne aka je aka sai da shi a gidan taki aka zo aka narka shi na matakin zamani suka ce haram ne saboda yana nan a matsayin kashi ne duk wannan maganganu da malamai suka ta yi kuma suna nan a cikin littafan su da rubuce rubucen su da makalat su ka je ka bincika a cikin littafan fiqh musamman manyan littafan fiqh irin littafin muhazzab majmu' sharh muhazzab na al-imam an-nawawi irin littafin ainihin wato abin nan al-mughni na ibnu qudamah al-maqdisi irin su littafai ire-iren waɗannan Za ka ga bayani dalla dalla game da haka wallahu ta'ala ala yace to wannan daga kashin hukunce hukuncen alistihala ga shi na kasa yake cewa alistihala iya ta hawulu a shai'i min haƙiƙatin ila haqiqatin shi ne juyawan wani abu daga kaza zuwa ga kaza daban wa min madatin ila madatin ukhra daga wani madda daga wani ɗabi'a zuwa wata ɗabi'a daban ka tahawulil ajsadi ila turadin kamar yadda jukuna suke juyewa su zama ƙasa bayan an rufe su domin da jujuwa wannan illa dama mai rauni ce ma wa aksar ulama muslimina ya jasa inna najasata ta tsuhuru ah, bilisti hala. mafi yawan malamai suna cewa na najasa tana tsarkakuwa ta hanyar alisti hala in ta juye eh, eh, wannan shi ne magana asali game da shi kamar yadda hijaban mata manzo Allah ya gaya musu cewa suna tsarkakuwa daga abin da suke tabawa na datti idan sun taba kasa kamar yadda idan kasa ta juye ta juyar da gawa ko ta juyar da wannan zai sa, ta mai da shi kasa shi ma ya tsarkaka haka da ire-iren su wa wa huwa mazhabu abi hanifata wa ahli zahir wannan shine mazhabin abu hanifa da malaman ainihin zahiriya wa hadu qaulaini fi mazhabi malik wa ahmad da kuma daya daga cikin maganganu guda biyu a mazhabin imamu malik da ahmad wa qad thabata sahihi anna masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ha'ita bani ha'itan li najjar kawo maka hujja da dalili akan haka cewa ya tabbata a cikin bukhari a cikin riwaya da Imamul bukhari ya fitar cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance ha'itan kewai inda aka ja katanga aka kewaye libanin najjar na wasu kabilu a madina masu suna banu an najjar wa kana quburan min quburil mushrikin a ciki kaburbura ne na kafirai a wajen wa nakhalan da dabinai wa khariban da kuma kamar ka ce kufai rugurguzazzun gine-gine wanda suka riga suka ruguje ba su da ainihin wato amfani an zauna an tashi wurin kamar da ka san mutanen ƙauye haka suka yi in suka yi gida in ya lalace sai su sake gina wani saboda suna da wadatar ƙasa da fili da makamantansu to kuma ba su da fasaha da da ilimi na gine-gine da za su gine-gine waɗanda ba za su rushe ba irin da ake a birni na'am na'am shine kufai da mai harib ba kufai da idan aka ce harib shine gidaje wanda suka rushe aka ce harib aka yi maha'un wasali ƙasa shine shi kan shi uh, ruins ɗin rusassun abinda aka farfasa ɗin kamar fasashen bulo da fasashen tiles to shi wannan sunan shi khiribu khiribu abinda aka cire daga inda gida ya fashi ya ainihin lalace to wanda ya saura ragowar ginin wanda shi bai rushe ba to shi kuma shine kharibu sai a yi maha'un shi shine kufai insha Allah malai ci gaba da cewa fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bin nakhili fa quti'at manzo Allah ya bada umarni bayan da ya siya kamar da ya tabbata a cikin bukhari suka ce za su bada kyauta manzo Allah ya ce a bis samani ya banin najjar sai dai da kuɗi ba zan ansa kyauta ba zala sai islama suka ciniki da shi sai na abakar ya biya wannan kuɗi radiyallahu anhu haka ya tabbata a cikin bukhari sai manzo Allah ya bada umarni aka sassare da binan wa bil kharibi fasuwiyat ragowar ginin sai aka dandade shi ya zama fili kowa bil khiribi wannan ruins din wannan ainihin fasassun ragowar tubala da sauransu sai aka dandade shi fasuwiyat aka dandade shi wa bil quburi su kuma kaburburan fanubishat aka kwakule su aka yi exhumtin su aka ciccire su daga wajen aka kwakula ragowa abin da ke ciki ta wannan shine abin da yake ma duk wurin da maslaha ta bayi zuwa ga za a yi wani amfani da shi sai zan akwai kabari a wajen shine dole a cire dole a kwakule shi a je a canza mishi makwanci sawa'un titi ne ya biyo wajen wani canjin ah, juyin juyi hali ne ya sa canza yanayin anguwa ko wani kamfani ko wani abu ne ya bayu zuwa ga za a yi haƙa kamar na neman wasu ma'adanai a wajen ko makamantansu duk dai abin da zai sa wurin ya canza identity din shi daga makabarta zuwa wani abu daban to wajibi ne a cire waɗannan kaburburan ko da na kafirai ne ka kaji aka ce akwai kaburburan kafirai wanda suka rayu kafin musulunci waje alan nakhara fi sassan qibla aka zo aka shishuka wasu dabinai a ainihin wato sahu da yake ta gaba da masallacin wannan aka yi tabbata a cikin littafin bukhari littafin al muslim malam yace ce, kana turabul quburi falau kana najasan da a ce da gaske ne ƙasar da ke jikin kabarin ainihin kafirai najasa ne tunda kasancewa shi kafiri najasa ne ma'anawi in yana raye kamar yadda muka jigo da haka ne la'amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bai naqali zalika turab da manzo Allah ya da umarni dole a zo a kwashe wannan kasar da ke wajen fa innahu la budda an yaktalita zalika turabu bi ghairi dan babu makawa dole wannan kasar ta cakude da wata kasar daban wal illatu thaniya illa ta biyu da suke fada ma fi zalika min mushabahatil kuffar ma'ana bayan illa cewa akwai najasa sai kuma illa cewa hakan kamantakekeniya ne da kafirai bis salati inda al ta yin sallah a makabarta su ne suke sallah a makabarta la yufdi ilaihi zalika min ash-shirk wa lima yufdi ilaihi zalika min ash-shirki saboda abinda hakan yake bayuwa zuwa gare shi na shirka wa hadhihi al-illatu sahihatun bittifaqi wannan illa ce ingantacciya ita ce illa mai inganci ta sa aka haramta da ittifaqin malaman wal mu'alliluna wanda suke kawo illacen ta farko irin suwa ne ka shafi'i wa gairi kamar imamu muhammad bin idris shafi'i da waninsa rahimahullah allalu bi ya aidan bayan faɗin waccan illa ta farko kuma sun faɗi wannan mata biyu wa karihu zalika suka kyamaci wannan ɗin gaba ɗaya lima fihi min fitna, suka ce suna kyamata saboda yana iya zama fitina ina iya zama kofar barna ga al'umma musulmai su dinga zuwa kabari suna yin ibada kofar fitina ce wa kazalika al'immatu hakanan sauran limamai min ashabi ahmada wa malikin kaman ɗaliban makarantar imamu ahmad da malik ka abi bakarin al'asram kaman al'imamu bakarin al'asram sahibi ahmada wa ghairihi da shi da waninsa wa allalu bi hadhihi thaniya aidan kuma suka yi ta'alili da wannan ta biyun suka ce saboda wurin najasa kuma saboda a hana zari'a zuwa ga shirka wa in kana minhum man yuqall man yu'allilu bil ula ko da yake akwai wanda yake takaituwa kai akan illa ta farko kadai a cikin su a malama malam ya ci gaba da cewa wa qad qala Allah ta'ala hakika Allah ubangiji ta'ala yana cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uka wa nasra Allah ya ce sai suka ce da junansu la tadharunna alihatakum kar ku sake ku bar bautar gumakanku ku kama tauhidi kafirai suke gawa junansu wannan wala tadharunna waddan kar ku kyale waddu sunan gunki ne wanda na kabilar banu kalb ne kamar yadda ainihin kisa ta tabbatar wala suwa'an kagu kyale suwa'u suwa'u ita ce gunkanya a lokacin ta huzail ta kabilar huzail daga cikin larabawa wala ya gusa hakanan kakku bar ya wanda su kuma ƙabila da ke da ya su ne murad wa ya uka karku bar ya uku wanda shine na banu hamdan wa nasara karku bar nasaru wanda shine gunkin himiyar a lokacin waɗanda duka kabilun larabawa ne waɗanda suka koyi bautar gumaka daga hannun mutanen sham وذكر ابن عباس وغيره من salafi Ibn abbasin radiyallahu anhu wa an abi ya ba da labari da shi da wasu malamai a cikin magabata anna hadhihi asma'u qaumin salihina cewa waɗannan sunaye ne na wasu mutane mutanen kirki kanu fi qaumi nuhin suna cikin mutanen annabi nuhu falamma matu yayin da suka mutu akafu ala quburihim sai mutane suka di zaman dirshan a kaburburansu wa sawwaru tamasilahum suka tsatsa suka ainihin sassakawa gumakansu sun matsala alaihimul amadu da lokaci ya yi tsawo zamani ya tafi fa abadu shikenan sai aka waye gari ana girmama su dan ana girmama su ana ganin darajar su sai aka koma ana bauta musu a wannan kabarin su kuma sai larabawa suka je suka dauko wannan dabi'a su ma suka kawo ƙarshen larabawa wa qad zakara hadha al-bukhari fi sahih al-imam al-bukhari ya ambaci wannan labarin a cikin as-sahih dinsa wa ahli tafsir da malaman tafsiri irin su ibn jarir wa ghairihi kamar ibn jarir muhammad bin jarir al-tabari da waninsa wa ashabi qasasil anbiya haka malamai masu ba da labarin kissoshin annabawa ka wusaima kamar malam wusaima ibn Musa al-Fasawi abu abu yazid wani babban malamin tarihi ne wanda ya rasu a karni na uku shekara ta ɗari biyu da talatin da bakwai rahimahullah waɗannan suna daga cikin abin da ainihin malam ya ambata sai dai wannan mas'alar jama'a akwai maganganu da yawa a kanta akan wannan hadisin na ainihin kissar waɗannan eh, cewa mutanen annabi nuhu ne da sauransu akwai maganganu akai wannan hadisin a takaice duk da baba hasi ne na da hadis ba yana daga cikin hadisan da wasu malamai suka ciwo kwalashi a cikin sahih bukhari suka ce bai inganta ba ina fata mun gano wannan kusa akwai malamai da suka shahara da wannan ɗabi'a akan gaba-gabansu limaminsu shine abul hasan iddara kutani rahimahullah a littattafai wajen guda uku da yi shahararren tafi al-iltizamat wa tatabbu wanda ciki ya tattauna game da ainihin wato hadisai waɗanda yake ganin cewa bukhari ko muslim sun saba wa sharaɗin da suka sa kansu ko sun gaza ko sun yi kuskure ya tafi da illoli al-imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ba shi amsa akan mafi yawa daga cikinsu bayan al'imamu dawar kutuni sai zama kuma akwai wasu malamai su ma da suka ire-iren wannan abin daga ciki akwai al'imamu al-khatibul bagdadi wannan mai tarihu bagdad babban malami yana da littafi mai suna muwaddihu auhamil jam'i wa tafriq a nan ne khatibul bagdadi shi ma yana shi maganganun na muhakkiki mujtahidi naqidi a hadisi ya ciwo kwallo wasu hadisai yake ganin waɗannan hadisan suna da wasu illoli da yake ishara zuwa gare su akwai alimamul sumaidi humaidi abu abdullahi da humaidi al'andalusi wanda babban graduate ne na makarantar Ibn hazmin da shi da Ibn hazmin malamin shi suna da maganganu a kan wasu hadisai na cikin bukhari da muslim akwai abu ali al-ghassani abu ali al-ghassani mai littafin tambihun ala auhamil alal awhamil waqi'a fi sahih na Abu Ali al-Ghassani akwai al-Imam an da ma Abu Abdurrahman an-Nasa'i ya ya tun ma Bukhari yana raye sun gwabza akan wasu hadisai akwai Abu Abu razi musamman game da Sahih Muslim suna nan malamai da yawa akwai to a cikinsu akwai Abu Mas'ud ad shine wanda ya wannan magana Abu Mas'ud ad yana da littafi da yayi musamman akan littattafai akan bukhari wanda ya fi ba da muhimmanci ne akan illoli da suka shafi isnadoji illoli wajen sunaye wajen raf'ul mawquf ko ainihin wato waslul mursal ko makamantansu abu abu mas'ud dimashki ya rasu hijira da shekara 400 daidai ko kuma 401 al-imam az-zahabi ya mai tarjama a cikin littafin siru alamin nubala da littafin tazkiyatul huffazi har yake cewa wannan bawan Allah ya mutu ne kafin ya ama yadda ilimin da Allah ya bashi ya mutu ne shekaru na farko farko rayuwarsa cikin mid 30s ɗinsa shekara 30 da wani abu ya a duniya ya rasu Allah ya gafarta mai to amma cikin wannan shekarun ya iya rubuta maganganu littafi guda akan wasu masail da suke da alaka da ainihin wato maganganun da suke da alaka da wasu hadisai a cikin bukhari to daga cikin littafin hadisan da ya ciwo kwala akwai wannan hadisi banda shi akwai wasu kamar al'amur ah, azzarkashi a cikin annuka din shi da yayi malittafin malittafin ainihin Ibn salahi kamar a shekul albani muhammad nasiruddin rashimakullah shi ma da maganganu akan wasu hadisai a cikin bukhari yayi asfatu sala yayi Baifa dan yi tana daga cikin hadisan da albani ya ciwo kwalas ya ce ba su inganta ba a cikin bukhari akwai hadisin ainihin kisan farkon wahayi cewa bayan an yi manzo Allah wahayi da farko an yi kwanaki ba a mashi wahayi har ya shiga damuwa din al-Shaykhul Albani a cikin da'ifa ya ce wannan hadisin bai tabbata ba yana nan ya ciyo kwalan shi da riwaya Ibn Sa'ad da riwaya waye duka ya ce tibas ba su inganta ba kuma yi maganganu a ilmanci wannan maganganu na malamai fa jama'a kada wani dan take ce zai yi kuma suna magana ne akan abin da suka kware akai kwarewar da bata gaza ta sauran malaman ba amma wani shedani kawai ya ce ai akwai hadisi masu rauni a cikin bukhari sai a zaune da shi a ce nuna mana na farko tukunai ya maka tarifin me ake nufi da rauni na hadisi sai yayi tarifin abin da yake fada sannan fito mana da shi ka nuna mana ya aka yi raunin ya faru in bai iya wannan ba to kamata yayi a mai ta'aziri tun daga kashe di a ce to ka sake fada wannan magana in ka sake ala za mu kai karanka gun yan sanda su kulle ka ce kai fitina ne a cikin al'umma ko kuma za mu ba yan agaji dama su ma dukan tsaya masallacin misali a mai kashe di tukuna yadda zai ji a jika amma su malaman suna magana ne a kan wasu masail ko dai kaga kamar yadda abu zura ya ce abu zura ta razi allah ya gafarta mai da aka kawo mashi littafi aka ce gashi muslim dan hajjaj ya yi littafi ya ce ya ware hadisai ingantattu ce to ka gani ko yanzu so yake a ce duk wani hadisi da baya cikin nan shikenan ba sahihi bane yace ko kawo in gani da aka kawo mishi ya duba ya duba haka ya duba ya ce to kaga irin ta ku kun ga irin ta ku ya ce yanzu wannan hadisin tsakanin ku da Allah a ce ya inganta a ce yanzu wannan ya nuna wajen guda hudu nan take wanda suka ji magana suka sagawa Imam Muslim ah, suka ce kaji kaji kaji abin da wani ya ce ina sani wannan hadisin tabbas suna da waɗannan mutanen da ya faɗa ni ma na san magana da ke kansu amma na yi hujja ne da mutaba'ad da na kawo musu ta wane da wane da wani. to kaga magana ce kenan ta ijtihadi da wujhatu nazar ba magana ce ta san zuciya ba hasali ma duk waɗannan da suka yi maganganun ka tarar ba irin hadisan da su waɗannan shaiɗanin ne suke cewa ba su inganta bane su ba suna warewa ba matanin ke hukuntawa ba ina jin wanda kawai zan iya tunawa malami amma kuma kuskuren shi ya bayi zuwa ga kallon matani shine malamin su Usaimin Allah ya gafarta mishi Nasiru Sa'adi wanda ya kokarin wata hadisan da suke magana akan dawon Dujal da ya jujo ma juju da ire-irensu shi wannan ya kalli matanonin kuma kuskure ne malamai sun nuna mai kuskuren shi kuma an ce ya tuba ma kafin ya mutu Allah ya gafarta mai amma su sukan kalli isnadi ne su yi hukunci akan shi duk waɗannan malaman ko kuma nakara ta matin kamar matinin hadisin sai muslim wanda ya zo da magana akan cewa manzala sallallahu alaihi ya baiwa abun nan ya bai wa abu sufiyana kwamandan yaƙi abu sufiyana yau manzan Allah ta yin yashi a wara ko manzan Allah ya karɓa abu sufiyana yi mishi ta yin a ba 'ya'yan shi mukamai kuma an ba su bayan musulunta abu sufiyana ya cikin sai musulun wanda kuma ya tabbata a tarihi cewa manzan Allah ya auri wannan matar kafin Abu Sufyan ya musulunta ha Abu Sufyan ya zo garin ta ki bari ya zauna akan shimfidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga bai yiwu a ce annabi ya ƙara aurenta kuma to kaga wannan nakara ce zahira ina fata mun gari akwai ire-iren waɗannan waɗannan kuma duk suna tabbatar da ɗan adalci ba komai yi ba ne ba sa buɗe kuma kuma a tsaye ana celebrating cewa yawa an gano matsala a cikin bukari da musulmi ba sa buɗe wannan kofar sam har yanzu ba matsala musulmai sun karɓe su karɓa ta jumla amma aka zo magana keke da keke ɗaiɗayon magana malamai suna da magana akai kuma malamai ne su ba jahilai ba ba yan takife bane ba yan wiwi bane ba yan iskan gari ba ne malamai ne ba masu yawo a titi ne da bakaken kaya kamar yan wuta ba ina fata mun gane wannan to wannan malamin Abu masu da dimashi ya zo ya kawo wannan matsala game da wannan riwaya abinda ya faɗa a shi ne. shi Abu masu da dimashi a cikin tafin shi mai suna al'atara atraf sunan tafin kenan uh, asalin sunan shi uh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Ubaidin kamar yadda na faɗa ya rasu ko dai hijira da shekara 400 daidai ko 401 yana matashin shi yana daga cikin ɗaliban al'imamu ibn Khuzaimata ya gamu da ibn Khuzaima ya koyi karatu sosai a gurin shi to ya ce yana da tababa a wannan riwaya ɗalibin da ke riwaya daga ibn Abbasin sunan shi a tsa'u haka sai ce ya gano cewa a tsa'un nan wani a tsa'u ne mai suna a tsa'unil khurasani wanda a tsa'unil khurasani ibnu akwa ibnu abi muslimin al-khurasani yana da rauni duk da yake yana daga cikin rijalun muslim da kuma al-arba'a ya rasu da shekara 135 yace ba ata ibnu abi rabahin bane wanda ata dan abi rabah shi kuma yana daga cikin rijalul jama'a sannan ya rasu da shekara 113 yace to dan haka ata'ul khurasani ne ke riwaya daga ibnu abbas bayan rauninsa sannan kuma babu tabbas akan sun gamu da ibnu abbas ya ce ya gano wannan illolin guda biyu haka ya bada labarin wannan illa amma ibnu hadirin ya bashi amsa a cikin fathul bari muqaddima da cikin tahzibu at-tahzib ya shi amsa hakan nan ibnu kasirin ya ba shi amsa a cikin ainihin wato al hasis haka zaka samu su ƙare-ƙaren bayanai a cikin ainihin littafin tahqiqin da malam albani yayi na littafin al alusi al bayyana. fi isbati adami sama'il amwat na al-imam al-alusi albani ya mishi tahqiqi a wurin ya bada amsa shi ma sannan akwai wani babban malami daga cikin ɗaliban muqbil ibn hadi al-wadi'i wanda ya littafi haka juz'i guda juz'i guda me sunan shi mala sabilur rashad juz'i ne guda haka wanda ya tattauna gaba ɗaya akan wannan mas'ala dan tabbatar da cewa lalle lalle hadisin ya tabbata kuskure abu mas'udin yayi ba a ata'un al ba ne a a ne bin abi rabah ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam bis-sawab da ka hadisin ya tabbata kisa ce tabbatacciya dan karka ji ka ji wasu na kokarin cewa ai ga yadda akai eh da gaske ne wasu malamai sai kokarin su kawo tangarda game da ingancin hadisin amma su ne suka samu tangarda su malaman dan kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa galibin mutanen da suka suka yi kokarin su su su kawo illa ko su kawo tangarda game da inganci littafin bukhari game da inganci littafin bukhari musamman to bukhari ya fi su gaskiya muslim shine aka dinga samun waɗanda suka iya cin diddigen shi da gaske kamar da al-imamu ibnu az-zahabi ya ambata a cikin tarihi imamu muslim a cikin sirru alamin nubala cewa akwai wasu hadisai da shi ma bai natsu da su ba a cikin littafin irin hadisan riwayoyin abu zubairu an jabirin waɗanda ba daga ainihin wato Allah ibn Salim al-misri ba ire-iren waɗannan da kuma ah, sassaucin da muslim yayi dangane da mas'ala ta liqa da mas'ala ta ainihin wato ah, abin nan ah, abin nan mu'asara ko to ire-iren waɗannan sun ba da windo na muslim ya samu tantube a wasu wurare fiye da tantuban da bukhari ya samu amma bukhari waɗannan maganganun da yake da waɗannan abubuwan da yake yayi su ne kamar yadda al'imamu ibnu hajar ya bada labari a cikin tarihin da ya bukhari a cikin littafin tagliqu ta'liq cewa bukhari ya shekara goma sha shida yana tace littafinsa yana yi yana tacewa yana yi ya tacewa babu garin da bai shiga ba a wannan shekarun wani garin ya shige shi akalla sau uku su hudu kuma in ya saki ya saki shiga sai ya koma gun malaman shi nan da ya ji riwaya a gunsu ya ƙara jiyo riwayoyin to garin ƙara jiyo riwayoyin nan sai ya ƙara samun wasu illoli ko ya samu wasu mutaba'at ko ya samu wasu waɗanda da bai riske su ba san da ya je garin ba sa sun yi tafiya yanzu sun dawo sai ya ƙara ji ko mutum ne a ce shekara goma sha shida jama'a yana abu ɗaya a ce kana wata sana'a guda ɗaya ko wani harka ko wani abin nan ya kamata a ce ka samu yanci a cikin ba ba inda imam muslim shi kuma zauna yayi lokaci kankani ya irin ya tattara littafan da riwayoyin da mashihat da masanidu na mutane ya kwakwafa ya hada waɗannan ingantattun shi zama ya guri guda yana shi to wannan sai yasa na bukhari akwai tahariri a ciki akwai akwai tanke ya tace tacewa mai ban mamaki da haka zaka jafa da kalma ɗaya biyu uku za a yi ta bugawa a rasa da za da shi a kanta in ka ji ya kawo riwaya ya ce ta ba hun fulanin an fulanin an fulanin sai kawai ce wahaza ashba to wannan wahaza ashba din da yake nunawa to malamai za su gama gwara kansu su rasa da su cewa ya yi tarjihin wannan riwaya saboda mene yana nan da yawa cikin sahih bukhari Allah ya mishi wata baiwa ce mai ban mamaki wannan bawan Allah kamar yadda kamar yadda ainihin wanda daga cikin ɗaliban shi ke cewa yake bukhari ko da a cikin sahabbai yake da babban sahabi ne ba zai zama na baya baya ba <laughs> ko cikin zamanin sahabbai yake babban sahabi ne saboda irin baiwar da Allah ya mishi ina fata mun gane wannan so shine ibn tamiya yake cewa mafi yawan da suka nemi cin gyaran bukhari gyaran bai ci ba ibn hajarin duk ya ba su amsa galibin su amma wanda suka ci gyaran muslim gyara ya ci saboda dan adanci Allah ya gafarta musu gaba daya malai su gaba da cewa ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجدا yana daga cikin abin da ke bayyana ainihin wato ingancin wannan illa ta hani zuwa ga bauta hani zuwa ga sujuda a kabari don gudun bauta zari'a ta bauta saboda manzala sallallahu ya yi tsinuwa ga waɗanda suka mai da kaburburan annabawansu wuraren ibada wa ma'alumun anna qubural anbiya'i la tumbashu wala yakunu turabuha najasa sanannan abu ne cewa kaburburan annabawa ba a zuwa a fati su a bude su a ce bari a ciro gawawwakin kuma kasan eh, da ke wurin baya zama najasa wa qala sallallahu alaihi wasallam an nafsi manzo Allah ya faɗa game da kankan shi yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunkin da za a dinga bautawa wa kala kuma ce, la tattakhidu qabri ida can ya yi addu'a a wurin Allah nan kuma yayi hani ga al'ummarsa ya kar ku yi haka fa'ulima sai aka tabbatar daga nan cewa na hayahu an zalika min jinsi na nahayi anis salati a inda tulu'i Ishamsi. cewa wannan hannun da ya yi ya yi kama da hannun da ya yi na ayi sallah bayan fitowar rana daidai fitowar rana wa inda ha? da daidai faduwarta saboda mene da annal kuffara yasjuduna lishamsi hina idh saboda kafirai suna yin sujuda ga rana a daidai fitowarta da daidai faduwarta sai aka hana musulmai fasaddar zari'a sai wanzu Allah ya katange kafar wannan barna wa hasamal madda ya toshe wannan ainihin wuri wa bi anna eh, bi an la yusalli yusalliya fi hadhihi sa'a cewa kada ma ai sallah a wannan lokacin ballantana ya bayu zuwa ga an yi kama da su wa in kana musalli la yusalli illa lillah ko da yake fa mai sallan da zai salla daidai asuba din nan daidai fitowar rana amin da daidai faduwar ta shi bai yana yi wa Allah ne ba yana yi ne dan irin ibada su ba wala yad'u illa Allah baya wa kowa roƙo sai Allah amma ka ce kada yi sanda suke saboda umumin ka'ida ta hani game da koyi da su wa kazalika haka nan kuma ha an ittikhadil kuburi masajida annabi alayhi salatu wasalam ya hana mai da kabari wurin ibada wa in kana al-musalli indaha la yusalli illa lillahi wa la yad'u illa Allah ko da yake mai sallah a kabarin fa yana yi wa Allah sallah ne yana roƙon Allah ne kare ba kabari yake wa sallah ba an yi haka ne li Allah yufdiya zalika ila du'aiha was salati laha dan haka kai ya bayu zuwa ga kiran na kabarin da yi musu bauta kuma ga shi aikace haka ya bayu zuwa gare shi wakilal amraini kad duka biyun ya faru me abubuwan guda biyu fa inna minan nasi man yasidu lish wa ghayriha min al wa yad'u laha bi anwa'il adiyati wal tasbihat an samu mutanen da suka waye gari suna wa rana sujuda suna wasu taurari sujuda suna roƙon rana da taurari ta hanyar wasu addu'o'i da tasbihai da Allah kaɗai kamata a yi masu. wa yalbisu laha min al libas suna sanya wata sutura ta musamman don yin wannan bautan wal khawatimi da wasu zabba ma yadhunnu munasabatahu laha suna sanya suturan da zoban da suke sakawa da tunanin wannan zoban da suturan ya dace da irin bauta da girmamawa da suke wa rana ko tauraro kaga abinda manzo Allah din ya guda ya faru a cikin wannan al'umma malai shi gaba da cewa haka kuma wa taharral awqata wal amkina wal abkhir al munasiba laha fi za'amihi sannan yana kirdadan lokuta wanda zai bauta a ciki wal amkina da wuri ya je hau wani tsauni a bakin gari inda rana ta fito dan ya ji garjin zafinta wal abkhira ko ya nemi wasu tarare tarare irin wanda ake sakawa na na wuta irin tarare wanda ake sakawa ya hayaki shine al abkhira jam'un bukhar sai nemi wani tarare na musamman wanda za a yi marana irin wannan bautar ko wannan taurarin sai an kunna wannan irin turaren a tunaninsu wai waɗannan lokutan da waɗannan wuraren da turarurrukan su ne suke dacewa da yanayin bautar da ake ma wata halitta ita ce rana Allah ya tsare mu wa kaga wannan min azami asbabish shirk na daga cikin sabubba mafiya girma da suka haifar da shirka a cikin wannan al'umma allazi balla bihi kathiru min al-awwalina wal akhirin wanda hakan ya halaka mutane da dama daga cikin al'ummomin farko can jahiliya kafin musulunci da kuma ƙarke nan baya bayan musulunci kenan irin yanzu da muke rayuwa sha a zalika fi kasirin min manyan tasibu al-islam haka samu irin wannan aiki na maguzanci da kafirci ya yadu a cikin mutane da dama masu dangantuwa zuwa ga musulunci kuma mutane da suke cikin ƙwaryen musulunci da rigan musulunci da sunayen musulmai ana hulɗa da su a matsayin musulmai amma kafirai ne tsantsagare su saboda irin wannan bautar da suke wasan nafa fihi ba'dul mashhurina kitaban sammahu sirral maktuma fi sihiri wa mukhatabatin nujumi wane mutum yace an samu wani shahararren malami alkunya ce malami ne sananne an samu wani shahararren malami wanda ya rubuta wani littafi akan bokanci da magana da taurari ya same suna sirri ɓoyayye na sihiri da magana da taurari wannan malamin jama'a ba kowa ba ne. bane shine Fakhruddin Razi Fakhruddin Razi mai a tafsirul kabir shi bin Taymiyyah ke ishara zuwa ga shi anan Fakhrur Razi ya rasu hijira da shekara 606 yau kamar shekara 800 kenan da 32 da rasu shi akwai tarihinsa da al'imamu ibn hajjirin ya yi a littafin lisanul miza asali al'imamu zahabi a cikin mizanul la'aitidal da ya zo ya ambaci alfaharu arrazi a matsayin mutum mai rauni to kai abdulwahab subki da zo daga cikin cin mutuncin da kai malamin kalimamu zahabi a cikin tabaqatu al kubra kamar yadda muka tattauna a baya kace daga cikin rashin kirkin da kake tuhumar zahabi da shi shine ya ce yayi littafi dan zai magana akan masu riwaya kuma ya rantse da Allah ba zai san zuciya ba yace in ba san zuciya ba me ya kawo ka ambaci mutanen da ba suka rayu a bayan zamanin riwaya yace kaman babban malami fakhruddin razi ka kawo shi kace ka tuhume shi kace batacce ne kace kaga wannan zalunci ne babu shakka zahabi ya kawo shi kuma yace eh, bai san hadisi ba yace yi da yace walakinahu ariyun anil asari a tuɓe yake daga barin hadisi bai san hadisi bai ce babban malami ne na falsafa da mandiki da kaza amma bai san hadisi ba sannan kuma yana da maganganu da suka sha bamban da maganganun musulmai sai zahabi ya ce Allah ya sa ya tuba haka zahabi ya ce la'allahu qad taba ina ma a ce ya tuba sai ambaci wannan littafin da gaskiyar tafansa wannan asirul maktum din to da abdulhab sharani yazo yayi wannan kwankwasa wa malamin shi zahabi abdulhab yayi wannan kwankwasa sai ibnu hadirin sai yazo sai ya goyi bayan sharani abdulhab abin nan as yace gaskiya ne abinda subki ya faɗa gaskiya ne za a biya yi son kai anan kuma son kan nan ya faru ne a ƙida <laughs> ya ce zai tunda kaga shi ma a ash'ari ne ya ce wannan babu shakka ka haka to sai ya tsaya sai ya tarjama abin nan wannan mutumin mai sirrin maktum ɗin nan alfaharun razi ya mushi tarjama doguwa ya ba da labarin iliminsa da karatunsa cewa babban malami ne ya san a sha'ira. ya san usulul fiqh ya san tafsirin tafish a tafsirul kabira daga cikin manyan manyan tafsirai sannan ya da wasu tafai banda waɗannan ya ambaci kuma yadda aka ya zama attajiri in kun tana mala albani ya taɓa labarin fakar razi babban attajiri cewa har wani kafiri ya taba ganin shi ya ce ni ban fahimci yadda aka waye gari ka zama ana cewa duniya wato kurkukun mumilai aljanna kafirai a cikin addinin ku an ce haka amma ga kai kana da kudi ni kuma Ya ce yace to ai baka gane ma'ana hadisin bane ana nufin ne duk dadin da kake ji a duniyar nan in an kwatanta da wahalar da ka sha a kiyama an kai kafiri ne to a nan duniya a aljanna kake shi kuma musulmi duk dadin da zai ji a duniya in an kwatanta da wahalar da zai sha a lahira sorry duk dadin da zai ji a duniya in an kwatanta da dadin da zai ji a lahira wannan abin da yake ciki a duniya to kaman kurkuku ne saboda daɗin da ji a lahira da fakarun razi da talaka ne kamar kowane malami amma sai suka yi zaman mutunci da wani attajiri shi yana da 'ya'ya'yan mata guda biyu attajirin kuma na da 'ya'ya maza guda biyu sai suka yi musu aure 'ya'yan fakarun razi suka aure 'ya'yan attajirin nan da attajirin ya mutu sai duke ta dawo duka gurin shi shi da 'ya'yan shi ya zama yana yawo cikin bodyguard ba sa gaza hamsin da abin nan da da motorcade convoy haka yake yawo shi na yake cewa ga sarauta ga ilimi to fakarun razi kenan ina fata mun gane wannan jama'a to fakarun dinin razi yana da wannan tafi mai suna a sirrul maktum bayan tafsirinsa na at-tafsirul kabir da kuma akwai almasul na usulul fiqh wanda littafi ne shi ma nashi in ka karanta littafin mizanul i'tidal da wancan littafin na lisanul mizan zaka ga bayanan nan da muka takaita su kwaran gaske bayan wannan yana da littafi mai suna nawamisul anbiya wanda na daga littafin da ya faɗa wanda aka tume shi da kafirci akai a inda yake cewa annabawa su ma ƙarfin hali ne kawai philosophers ne su ba wahayi bane mutum ne kawai zai daure ya jajirce sai zama annabi ma'ana annabta wani abu ne muktasab a nawamisul anbiya ana ya faɗi wannan magana akwai littafi kuma da ya mishi take da manaqibu shafi'i wanda tarihi imamu shafi'i ne Allah ya gafarta mishi malami ne da yake da matsaloli sosai kaga ga ibnu taymiya ya mishi raddi akan littafin shi mai suna asasu taqdis yana da littafi mai suna asasu taqdis wanda a cikin kokarin kore dukkanin sifat shine ibn timiyawa ya raddi da ainihin wato abin nan naqadu asas taqdis na ibn taymiya to anan ma zuwa gare shi yake ishara dan irin wannan ba sai an wani ambace shi ba kai a ce ce kai wani wanda ya shahara wani wanda aka san labarin shi ala madhhabil mushrikin min Hindi hind was-sa'iba ya rubuta littafin nan yana bayani akan tafarkin shirka na indiyawa asan indiya sun shahara da tsafi har yanzu dinnan wa sabia da sabi'awa masu bautar ainihin mala'iku wal mushrikina da tsuran maguzawa min al-arabi daga cikin larabawa wa gairi da wasunsu mislu daga cikin mutanen da ya dogara da maganganunsu ya rubuta na tafi akwai ɓamɓamun alhindi ɓamɓamu alhindi wannan wani babban kaka ne na bokayen indiya jama'a ɓamɓamun alhindi littafin shi sunan shi a talasimul hindiya wa tafhirin rauhanat wa asrarin nujum da indiyanci rubuta shi kuma wake ne kuma har yanzu littafin akwai shi har yanzu akwai shi an fassara shi akwai wani takadari mai suna abu zahara al-kufi abu zahara al-kufi shi ya fassara shi zuwa larabci abin ya kawo mutane shari yana nan littafin na larabci ne sunan shi kenan at-talasimul hindiya wa taskhirur rauhanati wa asrarin nujum wani babban wato ba ma guje ne ba indiye wanda yake boka ne gashi nan a ƙasa malam yake cewa daidai lamba ta tara ya ce lam ajid lahu tarjama ban samu labarin shi ba in ji wannan malami nasirin akal amma babu shakka akwai tarjamar sa bayani akan littafin sa da makamantan waɗannan da kuma wa malkusha albabili da wani ainihin batattun shi ma misali yake mana na kafiran da fakarun razi ya dogara da maganganun su wajen rubuta littafin sa akwai wani malkusha albabili wanda shi ko mutumin ƙasar iraki ne shi ma wani wato dakken boka ne ne kasur gumi wabin wahashiya da kuma ibnu wahashiya wanda shine sunan shi abubakar ahmad ibn ali ibn qaisilin nabati mutumin ƙasar iraki ne shi ma ya da tafai masu suna akwai tsardu shayatin akwai kitabu sihir kabir akwai kitabu sihir sagir wannan shi an san labarinsa ga yana za ga ƙasa malam ya ce lamba ta sha biyu sunan shi ahmad ibn ali ibn al-muktar ibn abdulkarim ibn jarsiya al-kildani as-sufi dan ɗariƙa ne dajjalun ya ce dujal ne yadda isihira wa talasim ya iya bokanci da sarkulle akwai tarihi a cikin firisat ta ibn nadim da littafin al'alam na na ainihin a ah, khairuddini az-zarakli wannan shi balarabe ne mutumin ƙasar iraki ne sannan sai ce da kuma ainihin wato abu mish'arin al-balakhi abu mish'arin shi ma shahararren wato masanin bokanci ne wanda har turawa sun san da shi a ƙarshen turawa ana ce mishi albumasa albumasa albu s a eh, m a s e r albumasa turawa sun san da shi an tafan shi na baguzanci zuwa yaren almaniya dutch kenan zuwa faransanci zuwa italiano rika wajen takwas ƙarshen turawa sun fassara shi littafin nashi na larabcin sananne shi ne madkhalul kabir fi ilmi ahkamin nujum littafin maguzawa ne littafin maguzanci ne na bautar gumaka da ainihin wato taurari gashi a ƙasa ya yace Muhammad bin Ja'far al min mashahir ulama fulki falaki wa nujum daga cikin shahararrun malamai ne wanda suke masana ilimin taurari da ilimin falaki ya kware akan harkoki da dama likitanci aikin gona da makamanta abubuwa iri daban-daban yana daga cikin daɗaɗɗun masana akan tarihin ƙasashen da kaman kaman ancient egypt shahararren malami ne a wannan barna yana da littafai da dama ya rasu da shekara 200 arba'in da bakwai shi ma za ka samu tarihin sa altafin fiyar sa ibn nadim da al'alam na khairuddini az wa sai kuma ya ce wa sabit bin qurra da kuma sabit bin qurra wanda shi ma wani takaddarin ne sunan shi sabit bin qurra bin marwan ibn sabit bin zakari bin karaya wa kana sirafiyan sabit ya kasance wannan ne wato expert ne akan canjin kuɗi shine sirafi dan dan Beirut change ne sannan kuma Baharan sannan abin nan ne selo mai ninkaya a cikin ruwa ko marina ishtagala bil handasa wa tibb ya shagaltu da ilimin abin nan handasa engineering da likitanci wa ilmul falaki da ilimin ainihin wato alfalak shine ainihin astrology kenan wan nujum da ilimin taurari wal falsafa da falsafa kaga wannan ya hada sharori gaba da su wa qarrabahu al-mu'tadid halifan musulunci na zamanin abbasiya al-mu'tadid al-abbasi ya ja shi kusa wa huwa sabi'iyyun mushrik alhalin kafiri ne mai bautar gunki mai bautar ainihin abin nan mala'iku ya rasu jan shekara 288 shi ma za ka iya samun tarihi a cikin tafin firsat ta ibn nadim da littafin a'lam ta azrakli to duk waɗannan da su malam fakharur razi ya dogara ne salaf ɗin shi wajen rubuta wancan tafin kayo ko bi isa salafu haƙulai eh, Abin wadda Allah wadare da irin waɗannan magabata wa amsalihim mimman da fi hazal shirki da ire-iren waɗannan batattun wanda suka shiga cikin irin wannan maguzancin wa amana bijibti wa da ire-iren su wanda suka imani da ainihin gunki da tsagu. jibti shine gunki ko surar gunki da aka aje wanda ake sihiri da shi ko aka aje wani wato eh, siddabaru shi ake cima aljibt wattagut shi kuma shine asalin timsal din asalin statue din da za a aje na gunkin ana bauta masa wahum yantasibuna ila ahlil kitabi suna dangantuwa zuwa ga ainihin ahlil kitab kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya faɗa yace alam tara ilal ladina utu nasiban min kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabilan ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira Allah ubangiji yake cewa cikin suratul nisa me za ka ce ba ka ganin waɗannan waɗanda aka ba su wani rabo na ainihin littafi sun san wani abu na addini yu'minuna bil jibti wat tagut amma kuma suna imani da jibti da tsagutu. sun sun yarda da sihiri da gumaka wa yaquluna kuma har suna sakin baki su ce ulil ladina kafaru su yi take ga kafirai su ce ulai waɗannan mutanen da kuke gani a hada min allazina amanu sabila wallahi sun fi waɗannan da ake ce mu'minai shirya zama a tafarkin shirya ba haka mutane suke bada ba ce ai wannan bokan ai shi ma mutumin kirki ne ya ma fi su tsoron Allah malami ne wannan mugun magana duk wani dan mai biye ma bokanci ko maguzanci ka tara yana fadanta game da malaman shi batattu haula'i ahada min allazina amanu sabila duk wani shedani take ne da duk wani shedani sawa'un dan shi'a ne zindiki ne batacce sawa'un dan dariqa ne sawa'un ɗan bid'a ne zaka je yana ƙoƙarin ya dinga yi ma malaman shi batattu wannan taken cewa su din hada min allazina amanu sabila kaga ita kanta magana tana nuni zuwa ga tufka da warwara ka ce waɗannan suna da imani waɗancan kuma ka ce wai sun fi su tafarkin shari'a kuma su ba masu imani isa kuka lura sai Allah kawai ya faɗi hukuncinsu sau da magana bata ta zauna daidai ba ka ce waɗannan 'yan iskan garin nan fa sun busa don nan fa imani kama haka ne duwanda ya ji ya san kawai san zuciya ne ba ta buƙatan wani abin nan raddi sai Allah ya ce ula'ikan la'ana la'anakumullah masu fadin irin wannan magana Allah ya riga ya tsine musu albarka ne shi da suke karya, suke maguzanci suke shirka wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya tsine mishi kuwa ji da lahu nasiran babu wanda ya isa ya taimake shi ya riga ya shiga cikin bala'i Allah ka tsare mu wa kad qala ghayru wahidin min as-salaf malamai da dama daga cikin magabata sun fassara aljibt suka ce as-sihr bokanci wa tagut tagut ba suka ce al-awsan bokai wa ba'dhum qala wasu kuma suka ce at-tagut ash-shaytan shaytan shine tagutu wa kilahuma haqq ce duka gaskiya ne da ainihin wato wasanu da ashetanu duka bagutu ne don mai shi shine duk abin da aka bautata mishi wanda ya koma bayan Allah wasu malamai suna kaidi da cewa abin da ya yadda da bautar to wannan kaidin kaga ba zai hau kan abubuwan da suke ba masu halitta ba shedan ya yadda da bautar da aka shi ɗagutu ne amma duwatsu da sassaƙe da ake yi na gunki ko sun yadda da bautar su a karan kansu ba su yadda ba don ba su da irada amma kamar yadda ya tabbata ana ana samun ibn tumiya ba da wannan labarin a cikin mazmul fatawa duk sanda aka kera wani gunki gama garin gunki aka ji shi ana bauta sanda da za mai sujuda sai shedanan aljanu su shiga cikin jikin shi sai zama su akewa sujuda wannan shi ya bari zuwa ga shi ma ya zama gunki ya zama dagutu sannan kuma shine ibn tumiya yake cewa shine ma za a ga idan masu bautar gumakan suna muhataba da gunkin sai gunkin kawai mai musu da zance sai gunkin sai ya magana aljani ya shiga jikin shi aljani shaidani ya shiga jikin gunki ya magana wanda bai da bakin magana jama'a ina kuma ga mai bakin magana Kuma mun gani gunki sassaƙaƙe aljani na shiga jikin shi ya magana ba wai mutum da ke da bakin magana ba dama wanda dama yana da tsaka ta magana kukan kuciya malam ya ci gaba da cewa ha'ula'i yajma'una bainal jibti alladhi huwa sihr wa shirki alladhi huwa ibadatu taghut kaga waɗannan kafiran suna hada tsakankanin barna guda biyu aljibt sihiri alladhi huwa sihir sannan wa shirk da kuma shirka alladhi huwa ibadatu taghut wanda shine bautar ɗagutu kama yajma'una bainas sihiri wa da'awatil kawakibi kamar da suke hada tsakanin bokanci da kiran taurari idan aka yi bokanci ana haɗa shi kullum suna tafi tare da kiran taurari sai an kira taurarin an yi musu salati da gaisuwa sannan shaidanin aljanin da ke da taurarin za su ji daɗi cewa an yi wa Allah shirka kuma abin da suke so kenan sai su biya bukatun 'yan bokancin da masu neman sihirin ma'ana idan mutum ya je gun boka yana so a mai sihiri a lalata wani a cutar da wani wanda kuma dama duk sihiri ba a yin shi don wani abin alheri ba wanda ke zuwa gun boka ya ce yana so a mai bokancin da zai cika da imani ko kuma a an tashi alkiyama ya an zafin shi da wurwuri shi kar abin da yake so kenan ba wanda yake zuwa ko ya ce yana so a mai sihirin da 'ya'yan shi za su hada ta alƙur'ani da wuri babu wanda yake ba da wannan manufa sai dai a lalata wani a araba wanta da mijinta a sa su dinga eh, eh, zaman doya da manja a lalata jarin wani a kashe wani a rufe bakin alkali wani in ya zo kai ya faɗi gaskiya a lalata lasifikan malam wani kai ya faɗi gaskiya duk nan shi ake to idan mutum ya je gun wannan bokan abin da ke faruwa shine shi boka dama yana da aljanu da yake da alliance su aljanun nan shedanu ne shedanu da suke so a yi fasadi a bayan kasa. za su ba boka ƙa'idoji cewa duk in yana neman su to ga magana da zai faɗa magana ta zama shirka ce ko zagin Allah ko kambama wasu taurari ko wasu shaidanu ko wasu aljanu to da zaran ya faɗi wannan abin sai su ji daɗi sai su zo su mushi biyayya shine sai ya ce musu to wane ne ya zo ya ce a yi kaza dama kazan kuma shi ma duka aikin barna ne kamar yan fashi ne in sun je sata ba su tsayawa kan sata kaɗai suna yin kisa suna yin fyaɗe suna yin kidnapping suna zagi suna cin haram duka aikin barna suna haɗawa da shi ko to da sun yi shirka yanzu kuma an kawo cutar da bayan Allah shi ma suna farin ciki da shi sai a ji a ɗauki wannan sihirin sai a saka ko wata madda ko a murguɗa bakin mutum ko a sa mai bakin ciki ko takaici ko waswasi ko wani abin da suka ga Allah ya ba dama su sa mushi wa mahum bidarin bihi min adin illa bi idnillah to da haka sihiri yake faruwa jama'a to wannan faruwar da yake kaga na farko sai an kira taurarin shine an yi ma taurari take taken da yake bayuwa zuwa ga shirka sannan sai sihiri ya auku wa hadha mimma yu'lamu bil ittirari min dinil islam wannan abu ne da yake an san shi a musulunci sani na larura kowa ya sani ba sai malami ba har jahili ya sani bal wa dini jami'ir rusul kai a duka addinan annabawa an san akwai sihiri abin mamaki sai kuma a cikin addinin muhammadu sallallahu sai a samu mutane da sunan malanta kuma suna ga sihiri da sunan malanta wannan ya daga cikin abin mamaki shi za ba a taɓa samun wani malami ku ji wannan jama'a in court in dai wanda ya amsa sunan shi a matsayin malamin sunna ya taba ƙaryata sihiri ko bokanci ko aljini ba sai dai malaman da suke ko dai ruwa biyu wato malamai ne waɗanda suke sa da matsala dama a cikin fahimtarsu ana samun wannan ko kuma waɗanda ba malamai ba ne riga malamai kawai suka shiga ko kuma waɗanda dama can 'yan bidi'a ne su ne mu'tazila amma malami dakken malami muka ce malamai muna nufin bari ne kwatancin irinsu irinsu imam malik irinsu shafi'i irinsu ahmad irinsu auza'i irinsu masruq irinsu mujahid bin jabar irin su Imam al-Bukhari irin su Ibn Khuzaimah irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn al-Qayyim irin su Zahabi irin su Shawkani irin su Albani irin su Bin Baz irin wannan muke nufi da malamai jama'a wanda duk duniya ta yi da malamai ne su duk wanda aka kwatanta da waɗannan kaga ba irin su bane ko to ba da shi muke wannan wani abu ne can daban ne mu definition din shi ta yi wani dan dakon certificate ne wani motsatse ne wani ma aljani ne akan shi wani mu'tazili ne a riga al sunna wani kawai an dai nada shi ne a cikin wata kungiya wani local champion ne a unguwarsu wani ma tsohon dan daba ne wani ma tubabbe ne daga wani barna duk waɗannan ana iya samu a cikinsu don waɗannan duka ba malamai ba ne duk wanda ya ce arena malamai shi ya jiyo shi ya jiyo ni ban ce na malamai ba amma dai waɗannan ba malamai ba ne kuma duk wanda ka ji an ce arena raina mal an ce an faɗa ka ya damu ya san shi ba malami ne shi yasa sai yanzu ka ce mun talaka kawai Zan me zan dama sun talaka ne ni ko kawai bahaushe kawai dama bahaushe ne ni sai mai zan damu misali dama tana san ba washe ne amma aka ce Allah ya tsine wa barayi sai wani ya ce me yasa ake zagi mutane idan shi barawo ko kuma yana da sirki barawo shi ya sa yake damuwa in ba ka ba amun ya kamata ya ce ina fata mun gane babu wani malami a musulci ta bayan wannan jama'a in dai malami ne wallahi babu shi duk wanda kuma wallahi ya kawo sunan malami da ya tabbata aka kasa da ɗauka yanzu zan bashi kyautar mota ta da nake hawa wallahi zan bashi ta in dai malami ne na musulunci wanda wai ya ce ƙarya ne babu kanci babu sihiri malami jama'a na sunna wanda bai da wata matsala a cikin tarihin iliminsa ya zo zan bashi mota ta pijo 504 a matsayin tukunci babu wani forces oh babu wannan a musulunci jama'a ƙarya ne musulunci da irin annabi babu shi amma kaga a nan kasar malamai da sunan kungiyar izala da sunan suna da ahlus suna suke faɗan wannan malamai ne kuma an ka musu raddi a ga cewa wai kai ne baka da kunya ku ne kananan ustazai ko yan bana bakwai wanda kuke musu raddi yaushe su da su ma malaman musulunci raddi su kuma a kyale su su waɗancan saboda ba su da almajirai a wannan zamanin ko ba wanda ya san su a wannan zamanin ya mutum zai kama sunan ibn taymiya ya ce ibn taymiya bai sa abin da yake ba Imam ahmad bai sa abin da yake ba bukhari bai sa abin da yake ba kuma a ce wannan a ci gaba da rufa mishi asiri a cikin ahlus sunna wannan munafurci ne to babu bukata ya yi rubuce raddi ko qaribul lai ko abdul jabbar ko duk wani dan bid'a da ya shahara barna a kasan nan ko zazzaki to su ma ahlus sunna ne kenan in ire-iren waɗannan takadarin su ma ahlus sunna ne wai tunda dai sunan su ahlus sunna ko iyayen su malamai ne ko ƙungiyar ahlus sunna ta naɗa su malamai ta ba su mukamai shikenan a basu su gaba da wannan zindikancin wai kai magana akan su wannan munafurci ne kuma malaman ƙasar nan su ji wannan tun malamin da ya san wannan gaskiyar bai faɗa ba wallahi sai Allah ya tone shi yana jin tsoron kada ya bakin jini kada a ce shi ma yana faɗa da wasu malamai ko yana faɗa da jikoki ko ƙungiyoyin malamai ba zai faɗi gaskiya ba amma in gaskiya ta kama akan yan ɗariƙa yana rawar jiki zai faɗa yan ɗariƙa sun washe kashi a gada ne su ma musulmai ne ai su ma suna cewa su ahlus sunna ne idan gaskiya ta kama akan ɗaya ƙungiyar yana rawar jiki zai faɗa don wannan na cikin ƙungiyar ka jama'a duk waɗannan masu ƙaryata aljanu da abin nan ire-iren su Dr. Gumi ire-iren su Samari Idris da ya rasu Allah gafarta mashi ire-iren su Ali Salas waɗannan duka jama'a wallahi akan bata suke akan bata suke ba akan da suke ba kuma wajibi ne yanka to ka kansu dole a musu raddi wajibi ne wannan kuma bai sa a ce ai italakin kafirci akan ɗaiɗaiwarsu ba kowa za a mai hukunci ne gwargwadon abin da ya shafi shi har yanzu mu kawo kansu ne shi saran da duk mu kawo kansu za mu musu rabbi wallahi mu ɓoye kowa ba ba ma jin kunya su ba ma jin tsoron su ba ma jin tsoron kowa sai Allah kuma bakin mu ne lasifikan mu ce abinda muka sani ne su wasu je su fara wallahi mu fasa faɗan abinda Allah ya sani shi mu ba gwargwado a take shi jama'a lokaci yayi mago bar mu samu malam ya ce wa ula'i ya jima'u na ala ya jima'u da bainal jibiti allazi huwa sihir wa shirk allazi huwa ibadatu tagut kama ya jima'u na baina asihiri a da'awatul kawakib kama yadda suke haɗuwa akan watan sihiri su haɗa shi da kiran taurari wa hadha mimma yu'lamu bil min dinil islami wannan daga cikin abin da aka san shi da larura a addinin musulunci wa dini jami'ir rusul da addinin dukkanin manzanni annahu shirkun muharram cewa bauta wa taurari da yin sihiri shirka ce haramun bal min a'azami anwa'i shirk na daga cikin muhimman manyan nau'o'in shirka allazi bu'isatir rusulu bin nahyi wanda aka aiko manzanni dan su hana wa mukhatabati ibrahim al khalid sallallahu alaihi wasallama liqaumihi kanat fi nahwi da shirk maganar da Ibrahimul Khalil yayi wa ainihin mutanen shi yayi ta ne a kan kwatankwacin irin wannan shirka zamu zo mu ji akatu na gaba faɗin Allah wa kadhalika nuri Ibrahima malakutus samawati wal ardi wal yakuna minal muqinina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah